صلى الله وسلم وبارك وانعم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يومنا مريتين الهميس تقص دوات رمضان شكرا تدبو دير دريه دولة ثلاثين دتارا wanda ya dace da ashirin da hudu ga watan mayu na shekara ta dubu biyu da sha takwas muna cikin tafsirin suratun nur mun kwana a kan aya ta hamsin da eh, hamsin da tara afan inda Allah Ta baraka wa ta'ala yake maganar yaran cikin gidanmu ƴaƴanmu da barorinmu da masu aiki a gidajenmu wanda suke kai da komo a cikin gida ya ce su nemi izinin shiga wurinmu a lokuta guda mu wanda suke da alaƙa da hutawa da cire tufafi da bacci da firrantawa su ne bayan sallar isha'i da kafin sallar asuba da kuma tsakiyar rana ya ce amma idan wannan lokaci ya wuce to babu laifi su yi ta kai da komo cikin gida duk inda aka yi masu izini amma idan suka balaga to gaba ɗaya ka cutar gidan ba a yarda su shiga ba sai an san da shigowarsu sai an yi shirin shigowarsu sai an ba su izini to sai Allah ta'ala ya ci gaba da bayanin waɗanda ake iya shiga a wurinsu ko a gansu ba tare da sun tankanta jikinsu yadda suke so ba wal qa'id min nisa a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wal qa'id min nisa illati la yarjuna nikahan falaysa وليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهم والله سميع عليم والقواعد من النساء ما كان وين دا أكا زولد دسو daga neman jin daɗi saboda tsufa wannan ita ce mafi ingancin fassara cewa matan da su kai tsufan da ba su sha'awa ba a sha'awarsu amma da yawan malaman tafsiri suna cewa likauniha juzan latu tushtaha wa la tashtahi aw damimatan ilkati latu tushtaha ko dai ta tsufa ba ta sha'awar maza maza ba su sha'awar fata ta zama ta goji fuska duk sanin nutse ba sauran nama ga jikin ba kwarjini irin na ƙyamace gashin duk ya tuɗe haƙori sun zube suka ce au da nimatan firkati la tushta ko mummuna ce wadda ba a sha'awarta to ni da nake da alamar sauran domin ni a ganin yadda kake ganin mace mummuna to akwai wani wanda komai yana iya yi saboda ita da kulle sa'adin la'adin ko me kai akwai ne su duk abin da baya burge ka baya baka sha'awa akwai mai sha'awa amma dai in aka kai ma wani tsufa da shi kamar dai ana kai lokacin da mace ba ruwanta da wato tarawa da namiji babu ko kuma ruwan namiji da ita shi yasa zaka ga ma'aurata ne amma yana sha'aninsa tana nata a da sadda tana matashiya in zai cikin gidan siyasa da kulle saboda hankalinsa baya kwanta duk da haka iya dawo sai ya ce mace dawa dawa ya kwankwasa a hankalin tafiya ce tafiya za ka fara neman izininsa zuwa gidan makwabta yana ba ta damu har ta kai tana zuwa anguwa da saninsa har a kai ma lokacin da shi da kansa zai dauke ta aje sun ce da Allah yake kare ko niki ne nemi Allah zan koma ki kaga tafiya da yake sai to ana haka za a cimma inda za a ce shi wai duk Allah ina talatu tace wallahi na ga ta ta ya fadari ta yi nan ba sai inda ta saboda ta kai inda ba a kaminta ba a nan ba a kullinta to su Allah ke magana wata rana muna majalisin Sheikh Al-Jazairi Abubakar Al-Jazairi kun san shi mai minhajin muslim kamar ya rasu ga da daɗe wannan mutum ya bi daɗe baya da lafiya ya tsufa sosai don ya koma duk cikin haramin madina ba wanda ke tsufansa? wannan magana ina gaya muku sama da shekaru ashirin da biyar da suka wuce duk gemun safari ne tak sai aka ce mishi wai me ma'anar walƙawa da min sai ce kamar uwata <laughs> to kuma ta sa ana ba a sha'awa so da ƴaƴansa ma mata akwai da su fara wuce sha'awa to balai ka to balai wanda ta yi shi wal qawaid min an-nisa'i allati la yarjuna nikah da waɗanda suka tsufa daga cikin mata wanda ba su sha'awar aure shine la yarjuna nikah ba su tsammani nan ko su aure a sama suna kai wa lokacin da ko an mata magana aure sai dai su dauka ba a haƙi saboda irin ta ba a aure falaita alaihim ya to irin waɗannan mata babu laifi a kansu an yaba da fiyaba su ajiye tufafin su na bayyane don haka su cire hijabi su cire mayafi dan kwali ma bukata ta kama kwalifi ka cire kwalifi wani sashe na kirjinta hannayenta da kafafunta abubuwan da a da duk abin boyo ne amma yanzu babu laifi ta bayyana su amma duk da haka Allah ce gaira wa tabarrujatin zai kada ku zamo masu fuskantar maza da ado wata ta tsufa amma ta iya shafa hoda da gazar da da da abubuwa daban-daban waɗanda za su sa in ka kalle ta da baka sha'awa sannan ta ɗan kala-kala na kayan ƙamshi wayanda ake shafawa da wanda ake sanyawa ga jiki da wanda ake kwaɓawa a yaɓa na fuska duk ta san su don haka ta san shafi-shafi ta san wanka inda wata ta ce wai kowa shafa mandala ta san shi don ita wai na fda ta ka shayi lokacin fda kudi to tsohuwar da ta iya ba mu ce karuwanci ba ne za mu ce to eh? ne ta iya kwaskwari ba yawwa to ita ma ba a yadda ta yi kwaskwari ba ta bayyana jikinta gaban maza kuma duk da haka sun ga mata sukan bambanta wata mace da ta zarce hamsin jikin zai fara sauya to ko da za ta kai sittin ba sauran abin moriya da sha'awa gare ta amma wallahi wata sai ta kai sittin sittin da biyar saba'in in ba a ci sa'a ba wani matashi dan bana bakwai yana sha'awa saboda lafiyar cikinta to shi yasa ubangiji bai saki hukuncin kai tsaye ya gami su yace a gaira bin tabar rajatul zina in dai ba su za su su bayyana da ado ba wa ayyasta ashadna khairul lahum duk da haka dai su nemi kamun kai ya ci zama alkhairi ne su suna ka duk wanda mace ta tsufa in dai mace ce ta kama kanta ta kyautata suturarta ta gyara zamanta wannan ya fi dacewa a gare ta wallahu samiu alim Allah da cikakken ji ne game da yoyin mutane da na sauran halittu alimu mai cikakken sani ne game da biyoyinsu da abin da suke kudurtawa a cikin zukatansu Ba haka da mai magana da mai kudurtawa kowa ya kunda sanin Allah a nan sanin abin da yake da yawa Allah ta'ala yana rufe ayoyi na dokoki da irin wannan bayanan don mu ji tsoron Allah mu san cewa koyaushe Allah na tare da mu kuma yana ji yana ganin abin da muke laisa ala ta'ala ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آباء بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحا أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون ليس على الأعمى حرج makaho ba ya da ga duk abin da sai mai gani ake dora kamar jihadi ga wanda ba da idanu yana yin abu ya biya yaƙi abin da za ka gane cewa jilus sahaba generation na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wani abu ne daban duk da saukar wannan aya akwai makafin da suka ce annabi duk da haka suka mana izini mu yaki kaba abdullahi bin haram mahaifin jami wanda ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana jayayya shi da ƴaƴan suna faɗin su za su je yana faɗin shi dai zai ce ƴaƴan su suka ce manzon Allah fa ga Qur'ani fa ya sauka ya dauke da sai ta ala na'ama habbat manzon Allah sai ce manzon Allah ka kyale ni da su ka kyale ni da jihadi baka sani ba ko ni ne zan fara samun shahada wanzu Allah ya ce ku kyale ubanku da shi Allah zai fara shi kuma haka ne aka Abdullahi bin Haram shine mutum na farko da aka kashe saboda Allah ya yi Allah ya dauke masa amma duk da haka shi yana shakar kamshin aljanna ba haka yana so a bar shi to duk abin da yake mai gani ke iya yi to Allah ya dauke mu mara amma kun ga akwai abuwa da yawa da marasa gani a da ba su iyawa amma zamani ya nuna suna iya akwai sana'o'i yanzu da ake koya ma marasa gani akwai rubutu ma da ake koya masu akwai wani bawan Allah ana ce da shi sa'id bin yusuf sha'alan a birnin jidda ya shekara kusan goma yana ba da sallar da bai taɓa tuntuɓe mara gani mara gani ne duk wasu littattafai na usul usulul aqida usulul fiqh usulul ulum usulul fara'id ya karanta su a kasance yana da littafi wanda ake rubutawa tabawa yake da hannunsa da karantawa in ka je na karanta al-aqidatul wasitiyya kai da kake da idanu wallahi ba kai karatun ta haka da murya mai dan karin da tilawar ta dadi shi yasa a masallacinsa a jidda cika yake ba ke ba da labarin sai yanzu amma duniya da lahira ina fata Allah ya shi ko yana duniya ko yana lahira ina ba da labarin can bayan cikin 90s abin da na sani amma yanzu haka yana da wasu kasas da shi duk kuma yana sauran su to yanzu a haramin maka akwai cikakken ƙorani na makarai wanda in ka taɓa za ka je kamar daga ciki aka sa kusa aka aka daddaka to shi yana tabawa shi kuma yana innal ladina amanu wa amilus salihati kanat kanat lahum jannatin firdaus nuzula yana tabawa da hannu shi da kake taba typewriter kai mai gani haka shi kuma ke tabawa yana karanta alqur'ani kuma haka yake karanta sauran littafi to waɗanda ba su gani Allah ta'ala ya ba su basira amma ana buƙatar a inganta basirar su akwai littafi na humyan fi lokacin umyan wanda na shigo da labarai masu ɗimbin yawa na littafin a cikin littafi na anisul fudala wanda na tafi da basirwa na dubala amma na faɗa cewa nafsul humyan saboda fa'idodin da ke cikinsa gaba ɗansa labarin makafi ne littafi ne mujallar ne kafin ya fara littafin sai dai mukaddima guda goma a cikin su sai da faɗi ma'anar makarta dalilan da ke kawo makarta yanayin makafi labaran makafi soyayyar makafi to sai ba ni na musamman akan basirar makafi makafi Allah ya ba su kaifin basira saboda abubuwan da kake gani da idanunka ka tara kwakwalwarka suna da yawa suna cika maka memory wanda su ba su ganin su da aka memory yana da faraga da taka ba ka ba ta fita. Allah ya kan malam abubakar ruwa wata rana ya rere kira a masallacin da kuna tuna kamar masallacin da zai kage na jin shekara nawa kenan mun yi sallar idi karama muka je jana'izarsa ya kai biyar da ko shida hmm? ya fi e eh, idi ta farko da muka yi a masallacin da Allah ya gafarta mashi to duk abin da makabo bai iyawa Allah dauke shi amma abin da yake iyawa ta hanyar koyo to a koya masa kada ɗauka ta makanta tana tilasta bara nan ma kauran da moda akwai wani bawan Allah mai sarrafa kujeri wanda na san a nan cikin jami'a gayyato shi ake zo ya zauna ya yi satuttuka yana aikin kujeri shi kadai ya kera su yadda ba wai mai gani ba tsammanin kake da kwamfuta ko da injin aka tsara su ko da katako ko da karfe da sabbin robobin nan na gamko ya jera su abinda zai baka mamaki har design yake da kaloli kira asa da kunji ji akwai wani iri abinda sani da kawo wanda da sani amma na akwai su da yawa to makahun mutum ne mai kaifin basira amma wanda al'ummar bahaushe ke yasuwa aka kula da shi to duk abin da yake iyawa a koya masa wanda baya iyawa Allah ya dauke masa wani makaho ya zo masallaci yake manzo Allah ga hadari ga ruwan sama ga chadi ga nisan gida haka nake zuwa masallaci ba ni ba da dan jagora yanzu Allah ko ya halatta yi zama na gida irin sallah mazalaci gaskiya kana da wuri sai da ya bada mai mazalaci a kirawo shi yace in an kira sallah kana ji yace ina ji yace to ka karba in ji jibril yanzu yanzu yanzu yanzu yanzu yanzu ya faɗa miki yace in dai kana ji kira sallah ka ga shi akwai abin da ya musu uzuri don haka makanta ba uzuri ce da shi kenan an daina komai ba Allah ce laysa alal a'ma haraj makawo baya da laifi wala alal a'raj haraj shi ma gurbu bai da laifi ga duk abin da sai an taka da kawa ku kake iya wala alal marid haraj wanda baya da lafiya shi ma baya da laifi wa'annan duka uzura ne da ana kawo su lokacin yaki a suratul suratul tauba Allah ta'ala ya jero irin masu uzura wa'anda ke ana su zuwa jihadi yace laysa alal a'ma harajun ولا على الحرج حرج ولا على المريض حرج ليس على الضعفاء الا غفر تمويه ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج ستي إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوارج وطبع الله على قلوبهم فهم لا يفقهون باب ليتي كما سرون باب ليتي كما كاوي babu laifi ga marar lafiya babu laifi ga waɗanda za su zo neman a ba su guzurin tafiya a ce masu babu shi amma su juya suna kuka saboda bakin cikin da shi za a jihadi ba da su ba shi Allah ce amma shar'i guda idan nasahu lillahi wa rasul in sun tsarkake zuciyarsu da Allah marar lafiya yana burin ina ma ya warke ya tafi yi da shi makaho yana burin oh yau da Allah ya buɗe min ido da ni da ai gurgu yana faɗin da ƙafafuna sun miƙe kar ka ɗauki wannan a matsayin ni'ima da jin daɗi ka je jihadi ba ko ba ka aikata sauran aikin alheri to haka duk aikin lada yake idan zuciyarka ta yi kyau ga aikin lada za ka iya samun ladar da wanda ya aikin bai samu shi ne ma'anar cewa niyya tana gaba da aiki niyyatul mu'min khairun min amal ala bilan wanda yace da aifi ne wa niyyatul mu'min khairun wa mamurika fa kullu hadha ifatun lillah amma ma'anar sa gaskiya ce cewa niyyar ka tana iya fin aikin wani ga hadisi karara annabi sallallahu alaihi wasallam ce wani zai zo yana amfani da dukiyarsa wajen haɓaka addinin Allah yana taimakon bayan Allah yana kyautata ma mutane wani na tana gurin wani ina ma Allah zai bani kuɗi irin da wani in yi aiki irin nasa mun zala ce fa huma fil ajri sawa wani yana can yana da kuɗi yana ta'asa yana ta ƙargaza yana sharholiya wani yana ka masu layyara tunna wanda ya ji daɗin ina ma ina da hali in shaƙa ya tayar da wani ke shaƙa mun zala ce fa huma fil wuzri sawa zunubin su iri ɗaya kaga wannan da aka ce ladar su iri kai kai ladar ka bata ta da sofa ne amma shi da yake aikin kana aminta da a yabe shi ya ji daɗi ko ya ji shigowar wani ya ƙara ƙaimi kana aminta da wani sofa ne na ya shiga kai ladar ka damar daga gefen niyya shi kuma niyya ce ya ɓata masa aiki Allah ta'ala ce wala ala anfusikum an ta'kulu min buyutikum babu laifi gare ku ku ci daga cikin gidajen wannan kalmar min buyutikum ku ja mata layi za mu dawo mata mai mata wata fassara ba wannan da mun kai ba yanzu amma yanzu ku tafi a haka babu laifi ku ci abinci cikin gidajen au buyuti abaiku ko ku ci abinci cikin gidajen ubannin au buyuti ummahatikum ko ku ci abinci cikin gidajen ku mata au buyuti ikhwanikum ko ku ci abinci cikin gidajen ƴan uwanku yanninku ko kanninku maza au ku ci ku, ko ku ci abinci gidajen yannin ku mata ko kallin ku mata au ku ci amaliku ko ku ci abinci gidajen babbannin ku yan uwan baban ku maza au ku ci ammatikum ko ku ci abinci gidan gwaggwannin ku yan uwan babannin ku au ku ci akhawalikum ko ku ci abinci gidajen ku yan uwan iyayen ku mata au ku ci khalatikum kai kawunnen ku ke su ne akhwalikum aw ku ci khalatikum ko ku ci abinci a gidajen ka abin nan gwamku illolin ku mata aw ma malaktum mafatiha ko kuma ku ci abinci a gidan da makullin sa yana hannu aw sadiqikum ko ku ci abinci a gidan abokin nawa ke hmm to duka waɗannan kana neman izini gidan babanka gidan imanka gidan babbanka gidan babbanka gidan kawunka gidan imarka gidan dan gidan abokin haka dai kuma to ya aka yi an takulu min ciko sai na nemi izini ne ma ci abinci cikin gidan tambayar ku nake na'am haka da gidan shi yadda dogon ruwa mai da gidan yanzu gida na in zanci abinci a gida na sai na nemi izini izinin wa zan nema eh ita kuma ta nemi izinin wa in za ta ci da kun ganin ne malamai suka ce qur'ani baya magana wanda babu hikima a cikin ta ba ni bukatar a yi min fatawa cewa zan ci abinci a gida ba da bukatar haka to amma anan sai aka diba sai aka ga kowa Allah ya kawo banda guda ku gano ni wane ne Allah zai kawo duk wanda ya kaiwa ka je gidansu ka ci abinci saboda dangantaka Allah ya kawo shi nan banda guda wane ne eh ah ba makoci eh kaza danka gidan danka so ba ce aure ci abu na'ikum ba za ka suka ci firka ke nufi ana ana so a ce da gidanka da gidan danka abu guda za ka sai aka ce biyutikum an ta'kulu min buyutikum ku shiga gidajen gidajenku ma'ana gidajen ƴaƴan ku ci abinci za ka babu laifi idan ka je gidan ɗanka matarsa ta tarbe ka ta ce baba ko wallahi yanzu shinkafa da wake bari a zubo maka ka zauna ka ci abinci ko da gidan surukai ne ka ana ci haka da surukan wani ya je su rukai aka ba shi wake ya ce a ya shi wanda suka fita ya ga abin yana ba shi shawa sai ya diba ya sa cikin burgari ya jikar da yake sa littafai stazu ne ya dawo da makaranta sai ya zuba wake wanda surukarsa ta shigo ta ce a ah, wallahi ko na ga abin nan gafarka kana hayaki sai ce usulin jini ne gishi ya lafiyar mai amfani ne insha Allah ta'ala liman awwal alai ga wanda dogara ga shi kuma gaskiya ne ko dogara gare hada da ruwa eh ya kaga usulul dini to anan ƴaƴan ku ake min buyutikum a gidajen ƴaƴan ku to haka wannan ya nuna duk wanda idan ka zauna ka ci abinci a gidansa a cikin son ransa da jin daɗinsa babu lafi babu ci abinci a gidansa kun ga shi sa Allah ta'ala ka ausa bi kuma wani abu mai ban sha'awa na usulubin ƙur'ani da balagarsa shine duk abin da aka kawo nan jami'i aka kawo kun ga aba'ikum ummahatikum ikhwanikum akhawatikum a'malikum ammatikum akhwalikum khalatikum sai aka ce sadiqikum ba ce asdiqaikum ba saboda a rayuwa aboki na gaskiya guda kake saurara kai aboki guda ne shine wanda tabuhu ilaihi bi sirrika wa yabuhu ilaika bi sirrika kana iya kwashi asirinka ka faɗa masa kuma hankalinka kwance ka tabbata ba zai faɗa ba kowa ba shi ma yana kwashi na sai faɗa maka da'imar da rayuwar mutum guda yake samu inna akhaka al-haqqa man yas'a ma'a wa man yadurru nafsahu li yanfa'a wa man idha raybu az sada'a shattaka fika shamlahu li yajma'ak abokinka na gaskiya shine wanda tare da kai wanda ba ya in siyasa kuke tare kuke in kasuwanci kuke tare kuke sana'a ku ba ta taɓa rabuwa ba jarin ku iri guda ne kun aminta da juna sannan shi ne wanda ke cutar kansa don ka amfani shi ne wanda ya fi so in alkhairi ya zo ya fara zuwa wurinka shi ne wanda in duniya ta ɗaiɗaita ka zai kwakwanci notuttukansa ya ɗauko direba ya ɗauko filaya sai ya ɗaɗɗaure ka ya kwanci kansa don ya ɗaure ka guda lokaci da su a rayuwarka to ko shi in ka samu irin wannan guda kake samu to shi yasa salati ausa da tiku abokin daga abokin da babu damuwa ka je gidanka ka zauna ka ci abinci wata tuhuma ba ta shigowa wata damuwa ba ta shigowa galibi guda ɗaya muradi anan shine waɗanda suna da al'izinul an sun baka dama buɗaɗɗiya al'adance don kashi da gidansu suka abinci ba wani abu amma amma kaga makwauci da makwauci kaga dangi da dangi dan uwa da dan uwa tauba shi da tauba shi to dan abubuwan hattara sai an taka kanka shi ne na sa suke ce alhamul maut dan uwa ya mutuwa ne shi ne mai shiga gidan kai annabi mai cewa ƙaninka na kusa in yi ɓanna a gidan ba ta bayyana don ko ɗa ta haifa ya yi kama da shi abin alfahari ne ta ce yaro ya ɗauko gidansu ce da ƙanin idanun garawa ne ana ganin laifi ba ganin laifi Allah ta'ala ya yi magana a nan na waɗanda ake iya zuwa wurarensu da izini am sannan sai ce laysa alaikum junahun an ta'kulu jami'an aw ashtata babu laifi ku ci tare ko ku ci daban-daban da haka a gida guda in an ba kwafulan ɗin shi babu laifi in an yi babban tire kowa ya zo a ci tare kuma babu laifi amma malamai suka ce wa haga nafi lil haraj la nafiyan lil fadila anan ba Allah na magana wani yafi ba Allah yana mai da martani ga waɗanda ke ganin harabu bi a ci abinci daban da bai ci a ba ne amma idan an taru an ci tare yafi saboda albarka tana sauka ga abin da jama'a suka taru a kansa abin da hannaye suka yawa a cikin sana abinci albarka tana sauka a cikinsa sannan yana ƙaruwa طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الثلاثة ويكفي الأربعة دي رواية حزنة haka in kuna goma gari kuka haɗa abinci sai muku yawa in ku rarraba sai ku ci ba ku idan ga gida ku goma ne kuna da abincin mutum ba ku game ku gani za ku ci harku ku ƙoshi ku yi hamdala wataƙila sai almajiri ya samu fa idza dakhaltum buyuta to idan kuka shiga wasu gidaje ko wadanne iri ne kaga nan buyutan nakira sai fi da ash Ba ba'da idza fa hiya ta'ummu kullal buyut in kuka shiga wasu gidaje ko wadanne iri gidanka ne gidan haya ne hotel ne gidan aboki ne gidan dan uwa ne kowaɗanne irin gidaje ne da ku shiga fa sallimu ala anfusikum ku ku sallama zaka ko babu kowa ciki kace assalamu alaina wa assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin kai makan ka sallama da kai da bayan Allah mutane ciki a babu gidan da babu masu bayansa ko babu komi akwai mutane malam ban yi ciki akwai aljanna mutanen gidan da to <laughs> bare je gaba sannan akwai mala'iku sannan kai kan kana buƙatar sallama ga kan shi yasa Allah ta'ala ce sallimu ala anfusikum ku yi ma junan ku sallama ko ba mu kowa a gida to balle in akwai mutum a gida in akwai mutum ko da yaro ne to sai kai sallama irin ta sun ce assalamu alaikum wa rahmatullah wani ya shigo gidansa ya kawai yake ya murda makulli sai a gan shi kwatsam ya faɗo ba daidai ba iyalin kuma ba a so kai masa akke ana so kai sallama sannan ka yi alamar da za ka sa su san za ka shigo to in suna buƙatar wani kimsi ko wani shi ko ɓoye wani abin da ba su gani babu ne wataƙila ta dama wata gumba irin gumban nan tasu ba ta son ta gani da ta ji muryar ka sai ta tura duk ta ƙarƙashin kujera har sai ka tafi wataƙila tana wani yanayi wanda ba ta son ka ganta ba laifi ba ne ta canza shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga tafiya bayan isa birnin madina sai ya sauka bayan ne. labari ne cikin gari cewa ga ayar ne ya zo yanzu Allah ya ce kada ɗayan ku ya kwankwasa gidansa cikin dare ya yi tafiya ya ba da dama hatta ta tastahidda sha'ifatu tastahidda sha'ifatu وتستحد المغيبة يأتي يكسو تيقنشي تجارة جكي تتبتت جدا تجارة مكشن جدا تتانا جمك أبنشي yanzu Allah ya taimaka mana wannan kana iya bugowa ya gani nan tafi na taso daga ibada zaka ina sa ran zai iso karfe 3 da dare daman shi dalilin da yasa da cika aka kusa gida da daddare saboda kar a far masu babu sani amma yanzu sun sani suna nan suna jira su bacci ba kaga babu ne ya ka hukunci shari'a yana canzawa idan illa ta canza idan dalili ya canza to ku yi maka ku gaisuwa ku gaira kanku tahiyyatan min indillah gaisuwa ce wanda Allah ne ya zo da ita shi ya shar'anta muku ta assalamu alaikum wa rahmatullahi assalamu alaikum mubarak gaisuwa ce mai albarka saboda daga wurin Allah tayyiba gaisuwa ce mai daɗi mai sa kwanciyar hankali duk wanda ya ce maka assalamu alaikum kana ce masa da shi. da shi ذلك يبين الله لكم الآيات kamar haka ne Allah yake bayyana muku ayoyi na hukunce hukunce ya shar'anta muku wasu ladubba la'allakum ta'qilun don ku zama su hankali ashe duk wanda baya bin shari'a ba mai hankali ne ba haka hankalinka yana cika ne in ka san shari'a kuma kana aiki yasa akwai wasu Allah dubba da mutum in baya sai ka ga sai ya rika ma baka tausayi nan take ka gane ba dalibin ilimi bane bai zurfi a ilimi ya bugo maka asalama assalamu alaikum gabar ta malam lafiya ya wake magana ina wuri lafiya kala wake magana malam ya sha anin gida ana magana wake magana mafi muhimmancin abu ka fara sanin da kewa ne wane ne ce shi jibo ne ya faɗi suna tigo wanda ba a gane kai ni ne jibo na majima ko na makera ko na masassaka ko na maɗauka ko na ƴan ba ko na diga a gyare ka ta take sai a gane ka faɗi wata sifa wadda ake gane wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana in an tambaye ka wani ka ce ni ai da an gane kama a tambaye ni ni haka ce ba jami jami da suna ce wani ne ce ni ne ce ni ni ni ya nuna kyamar magana ka sai yi daɗi ba sai ce jabir ne ya rusa. ci ta wannan kan ka ce jabir ne al'ansari ka ga gida yin an san ka sunanka guda ne ana gane amma da yawa wani ne bugoya wani ne muhammadu ne to muhammadu ne wani sani ka ba da bayani ko kuma gabar ta malam baka sani ba almajiri ne da cikin almajiran da daga kanjabora ko daga misau ko daga illela suna na wani tambaya da wani ko akwai dama wallahi kana cikin uzuri wani zai baka wanda sai ka jibi ya kashe wa jiki sai ka ji abin da kake wanda da yawara gabar ta malam da Allah tambaya da ne shi ina hukuncin sai ka jibi ya kakura baka sai da bai san halin da kuke ciki ba kana iya amsa tambaya lokaci ko baka yi amsa wataƙila wata ƙin mota kake wataƙila kana wani yanayi wanda baka da wadata baka da natsuwar da za ka saurari fatawarsa amma da ta ta bala wallahi wata tambaya gare ni to Allah ko akwai dama sai ka kai kima a idon malami ko ce lalle ka san abin da kake malamai suka ce a cikin wannan aya akwai bayanin cewa kowa na da mallakin abinsa sai fa idan shi ya yi izini a ta'ala kun ganin Allah ta duk waɗanda ya jero ce a ci abinci gidajensu ya jero ne don an san suna jin daɗi ka zo ka ci da zarar an san baya jin daɗi zuwa a ce ya haramta saboda min saboda shi ke da ikon kayansa na biyu suka ce ya nuna dukiyar da dukiyar ku ce don gidajen ƴaƴan ku sai an ce gidajen ku kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mawni anta wa maluka li abika da kai da kaya dauya kai da abin da ka mallaka baban babanka sannan wannan ya nuna wanda yake cikin gida yana shirya al'amarin gida kamar matarka ko kanwarka ko yakka wadda an zaune gidan ko mahaifiyarka ka kawo abinci ta dafa tana da haƙƙi a cikinsa ba ta jiran ka ba ta nemi ido za ka ƙauyanci ne ka ce wai idan an gama tuwo wai a sa cikin kuloli a ajiye sai ka zo ita ba sai ta gwada maka nata sannan ta ci sannan sarkin marowata hakkin ne wani kai ba abin da ta so za ta baka ta ɗiban mu mahaifiyarka ta ɗiban mu makwautarka ta ɗiban mu yaren gidan. amma idan akwai wani shakku kana iya ɗan cire ne ɗinta kuka ɗan gwada ta wancan abincin da ake zuba musu wani yana isa su yana isa zai iya ganin abincin da aka zuba musu babu laifi wannan ka aiko ya kamata ki kara don kin san ita Allah da muke samu wanga da muka ci masayayi amma wanga na su aljanna da musu sai ka kara wata karfi wajen yin alheri <coughs> suka ce kuma wannan ya nuna mutane na iya hada kuɗi su sai abinci su ci tare ko a restaurant kuna iya biyan kuɗin tiket uku ko biyar sai a zuba muku ga cire sai ku ci abin ku hankali kwanci domin nan kun ga restaurant sai ke amma kasashen da aka ci gaba da wannan ci gaba na zamani gidaje an rage yawan abinci kowa restaurant yake ci abinci ko ka je tankace ko ka ɗebo ga lebodi ɗayo gida sun sakar kamata yanzu to gudu muna gode ma Allah da mace har yanzu mata yanzu suna da karsashi da kuzari na tuka mana abinci a ƙasar hausa dai ba masu da za a kawo a ce ba ta iya sai ya ta kare in ka aure mace ta ce ba ta iya da ruwan abinci ba to da yadda gidan suka ce ai mata ne ka ce ni na auri mace na aura mace ko abin da an mace tana iya yanki. sannan ba saudiya ba inda za ta ce ka je ka je ka so sai ka zara maka babin take so eh da kibda eh to ka hado da farfesun raƙumi eh to kuma ka bi a wurin mai shawarma sai ta zo zara maka abin da take so to kar ka manta ka zo da ruwan kwalba don su kusa kare kusan san ce akwai dan me yake shi shi dan wata dispenser din da da wannan kwalbar ta ruwa nan ake jitta ko rai yake sha clean water shi to kar ka manta ka biyo su su kare kana iya cewa nan ka biya shago wuri kaza ka biyo min da kaza da kaza to aike dai mun san da shi ko nan kasar ana aiki ko mallan da kuka gani gashi na aiki da wuce إنما المؤمنون الذين آمنوا إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله سنديهم إن أمم لي سنة إن السيادة ألا بمنظور شين الشرق لفرق يبقى في إيماني بألا دميك ويا بمنظور الله أسكنه أحسن النبي وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا إذا سنة تاريخ النبي أكون ولي لمري ولي تارس إذا أنا ميت ko ana aikin gayya ko ana wurin jihadi ko an fita da'awa ko wani abu mai kama da wannan lam yad'u hatta ba su tafiya ta sunne ne saboda ba shi girman sa na shugaba kuma jagora innal ladina yasta'dinunaka أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله وأننا كي نمن إذن إن كإن سوين دورا لا سجور من أيكي هو تبين بقاتا وأن سوين أنس الإيمان بألا بدرس فإذا استأذنوك لبعض شعرهم إذا سكن من إذن كدون الأمر دي شعبيس فأذن لمن شئت منه كي إذني كون كدامة لرسلس واستغفر لهم الله روك مسألة إن الله غفور رحيم Allah gafara ne mai saboda haka idan akwai jagora cikin al'amari ba a yi sai da yardarsa ba a yi sai da yardarsa in aka taru kuma ba a wani taro sai lokacin da ya ce a wani sannan wani bai tashi ya ce bukata sai ya nemi izini a gare shi shi kuma zai ba da izini ne idan ya amince kuma ya gaya akwai wanda zai ce to ina iya maka izini amma ka bari sai an jima akwai da zai ce in muka maka ne ka tafi al'amarin zai lalace za ka kayi haƙuri ka bar taka larura wannan fasa al'umma ta ga wannan ya nuna duk abin da al'umma take karuwa da shi to yana gaba ga abin da kai kaɗai kake karuwa da shi wannan sai aka gwada mana girman annabi ta fuskar shugabanci da jagorancin da yake za ka ana dukkan khalifofinsa to suna a madadinsa a cikin wannan hukunci la tajalu du'a ar-rasul la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'dha قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا kada ku sanya kiran manzo a tsakaninku kamar kiran junan kotu wannan aya tana ɗauka fassara du'a'ur rasul yana yiwa addu'ar da ake yi kar ku ɗauki addu'ar manzo Allah ne da addu'ar sauran jama'a ɗaya suke to kun ga idan wannan ake nufi sahabbai sun riga sun yi gaba da mu ba mu ne cikin su saboda su kaɗai ne wanda annabi yawan addu'a ke bantacciya, duk wanda ya aure a cikinsu in yanzu ya faɗa manzo ne annabi ke cewa Allah sa albarka idan ya kawo masa ɗa ya kawo matsala ni matsala ke cewa idan riga ɗayan su ya saya sabuwa sai manzo Allah ya ce abli wa yusrifullah abli wa akhlik ko ba ka duk abin da suke sai annabi ya samu albarka da shi to kaga wannan addu'a ta daban da sauran su sannan aya tana daukar ma'anar kira kar ku kira annabi yadda kuke kiran junan kai Allah kai mamman abu ka kira mutum gundarin sunansa to annabi ba a yi maka don ko ubangijin da ya aiko shi bai kira shi da sunansa karama ba duk da ya kira sauran annabawa ya dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ard ونادى له ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك يا موسى اني انا الله رب العالمين يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك هو الذي الا لا كلمه اما برضه يا محمد يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك يا ايها النبي لم تحرم ما حرم الله يا ايها النبي اتق الله وجهه يا ايها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين يا ايها الرسول يا ايها النبي سكرني في سوره to kaga bai dace gare mu mun kira shi ya Muhammad yana daukar daga sunan yadda zamu kira shi sannan yana daukar daga amun sauti yadda za ka kwala ma min kira a tsakiyar kasuwa manzo Allah ba ya masa kira yau shi yasa Allah ta ce innal ladina yunadunaka min wara'il hujurati أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليه لكان خيرا masu kiran ka ta bayan gida ya muhammad shi ba kauye annabi ya ce Allah ya ce ba su wadatar hankali domin da sun yi hakuri har sai ka gama bukatar ka ka fito bayani shi yasa ibnu abbas afwan jabir da ya tafi masa wurin abdullahi ibn unais ya tantance wani hadisi guda ɗaya a gurinsa da ya je aka ce yana ƙailula cewa kada ta da shi a bari sai a yi kiran za sai ya tashi an gaina alwala sannan faɗa masa aka yi kiran azhar yana alwala aka ce aka ce masa jabir ba sallama ya al-ansari aka ce eh yayi maza zai dora rawani sa kai suka runga ya ce me yasa baka ce a tare ni bacci ba ya ce don baya cikin da da ilimi da yau karfe uku na dare gara yanzu da azumi da yau ana koga ba azumi ba kuma wani zai bugo maka karfe uku na dare sai ce maka wai wai ka tawa gare shi kai ka tsammani rikici ne yake shi da matarsa yana so ka warware masa sai dauko ta magana wanda gaba ɗaya ma mutum ba shafe shi akwai fatawoyin da da yawa kan kamar su zan ce wanda abin ya shafa ka ce ya bugo mini wani kai tambayoyin da zai bi a'a wallahi malam gargara sai muke yace to kuje sai ta gargara tsakanin ni ba mu ciki sai a ta kiyasi da kaddara abubuwa da ko faruwa ba sai ko kuma abin da ya faruwa ba shafe ka ko abin da yana da muhimmanci ba bai da muhimmanci ba amma yana da lokaci ya zaka tashi malami ba cirin ka masa fatawa wanda ba ta gyaran sallar ka ba ba ta gyaran auren ka ba babu laifin gyaran aure ne an shafi gama da tsakiyar dare ana husuma ce wallahi ban kwana gidanka ya ce to bari mu buga mu mallan wani wai mallan ga abin da nace ba ita ko ga abin da ta ce min sai ya ce to shi ke ne ya hankali da sai aure da tsala ko kuma ki zaman ki babu ko ko saki ya tabbata wani ne ki sai an kori mace da gida Allah ta la ta la su tuna da gidi ne ita wata abin da take kamar ya aka sake ta kwana gidan ba ta dauci ba A alhalin haƙƙin ta ne ta kwana gidan haƙƙin ta ne ma ta yi idda a gidan ta rinka cin ado shi ko yana kawo cefa ne kuma bai kwanci ɗakin ta shi yasa Allah ta'ala ce la tadri da Allah yuhdisu ba'da zalika amra to wajen kiran manzon Allah ku kira shi da sassauci ku kira shi da murya wadda take nuna girmamawa ad ya'lamu Allahu alladhina yusallimuna minkum hakika Allah na sane da waɗannan da suke sulalewa a cikin suna koye koye bahaushe ya iya abu kun ga da ji kalmar hausa sak ya tasallaluna suna sulalema da bude larabawa ya aro ko akwai mai kya larabawa su ara gare hmm? suna sulalewa kuma liwazan suna koyo ana cikin taro sai ya dan bi bayan wani sai ya sulale ya bace to wannan baya cikin ladabi da tarbiyya bal ya hadar alladhina kuma na amri duk wanda ke saba ma umarnin annabi to sai hattara an tusibahu fitna kada wata fitina ta shafe su aw yusibahu adabun alim ko azaba mai radi ta shafe su da yawan malamai sun ce tusibahu fitna anan tusibahu fitna an tusibahu fitna yana nufin shirka duk wanda ke ganin hadisin annabi a tabbata masa ingancinsa da dangane ya kau da kai da gare shi to ana jin tsoro wata ranar faɗa da kayanci ita ce fitina ne a yusiba mu azabin alim ko su faɗa cikin azabar Allah mai raɗaɗi babu abin da adda hatsari ga musulunci kamar saba mu manzo Allah haka da zarar umarnin manzo ya tabbata babu sauran magana kowa dauki umarnin manzo Allah a bar magana kowa wannan ita ce aqidar ahlus sunna wal jamaa ita ce aqidar sahabban manzon Allah ba su yarda wani ya gitta ma manzon Allah su bi ita ce aqidar khulafa'u ita ce aqidar fuqaha'u ita ce aqidar mufassiruna ita ce aqidar ummatul islam daga duk wani wanda kake biya in ka bibi maganganun su zaka ji a cikin su yana cewa amini inna bi manzon Allah inna fa'a manzon Allah alhali amma da yawan mabiya wallahi ba su aiki da wannan magana ta kai mai littafi ake wallafawa na ilimin shari'a a ce za mu kawo hujjojin shugabanmu abu hanifa mu tabbatar da ra'ayin shi inda ya daidai da suna, inda ya saba ma sunna mu tawila ta suna nan ko mu goge ta wa ma khalafa ra'yahu fa mu'awwalun aw da'if duk abin da yayi bai daidai da ra'ayin shugabanmu ba ko dai tawili ga abin da ko ko da ba dai ne yake to shugaban ku ya ga shi ba su ne da Allah ta'ala ta in ta za ta fi shay'in fardu ila Allah wa rasul bai kawo ne ba saboda ar-rasul shine muntaha shine ma'sum shine wanda sa baya kure naka babu wanda addarabo a gaskiya kamar ahlus sunna wanda yake ni ba da kowa sai da tsari kuma in akwai inganta daga manzo Allah ya ishe sai ce maka to ai mu kamun kafa ne muke ki wai saka wallahi shedan ne yasa don ba wanda yake ka je zuwa kamun kafa da wani zuwa ga manzo Allah manzo Allah duk abin da ake karanta ya karanta har yake ta taraktukum ala mahaddatin bayda laylaha kanahari na karanta da ku komai ba abin da ban koya ba saboda ka saki kowa kamar manzon Allah ya ishe ala inna lillahi ma fis samawati wal ard ala inna lillahi ma fis samawati wal ard قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم على كثورة لا يكون جماعة إن لله ما في السماوات دم أبدا يشتين سما دا كسا حقيقة لا الله قد يعلم ما أنتم عليه الله لا تريد أبدا كنت أكرس وهذا دم هذا يشتين ما يقول الله ويوم ينصرون إليه لو كنت رانا كنت كوما دوا الله فينبئهم بما عملوا الله يستند بسوء أبدا سنعيكتا wallahu bi kulli shay'in alim Allah mai cikin sani ne da komai ba abin da koyi ba haka suratul nur ta fara da suratul anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinat ta kare da cewa wa yawma yunzuruna ilayka yunabbi'uhum bima amilu wallahu bi kulli shay'in a tsakanin wannan aya da waccan aya Allah ta'ala ya karanta da mu ba iri iri na zamantakewa na mu'amala na hulɗa na wato ainihin cuɗanya junanmu wa junanmu idan muka yi aiki da ita za mu rayuwa idan muka yi aiki da ita za mu zauna lafiya idan muka yi aiki da ita za mu samu hankali ba haka a karantar da iyalai wannan sura a karantar da mata wannan sura kamar yadda sai umar ya rubuta sakira zuwa ƙasar shan cewa a karantar da mata ita a watsa karatunta kuma yawaita fahimta abubuwan takwas na duba Allah ya sarki ya zama ikon bin alƙur'ani ya sa alƙur'ani ya rubuce a yau kai ya rubuce a kan mu Allah ya ƙara mu da sallar mu Allah ya kusa da kwakin mu da sa da zuciyar mu Allah ya gwada mu cikin wannan wata muna waɗanda ake wuta da wuta aka ba su shahada zuwa aljanna وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك